Saka mai wuya. Kuka ya mace PDP ta ta ya kuce ta zan mutuwari ta zan gawa ta zan iska wanda zan iska ka ɗauka shi cikin washe wace. Har yanzu ɗan kadi birnin kadi ba a bambanta ta da cewa tsakanin headquarter local government da local government. Kuma ba kan Aneru na zauna ya zo da Obasanjo an kaddamar da ayyuka ya zo da cikin abokan an kaddamar da eh, ayyuka shi wannan yanzu wasu ayyuka aka yi duk wanda an ci kabi ya sa atiku ba gudu aiki ya yi aiki gwargwado gwargwado aiki gwamnati alba atiku ba gudu ya yi aiki ko ana so ko ba so wasu na aikin ci gaba suna flyer ko ba suna gina wasu abubuwa da jama'an ƙasa za su rayu ko shi kenan sai abin haka nan zube duk dan siyasa da bai kare atiku ba gudu makin Allah ne duk mai hasa da atiku ba gudu a cikin wahala Jama'a barkan ku da wannan lokaci barkan mu da sado mu da ku a wani sabon shiri na tsaka wuya muna na a jihar Kebbin Arewa maso yammacin Najeriya muna duba dambarwata ta siyasa. Wishin akwai wani darasi ne da Kebbi za ta kuwa daga jihar Zamfara akan yadda Zamfara suka warware rikitan su na siyasa tsakanin manyan 'yan siyasan su. Wannan na daga cikin abubuwan da za mu duba a cikin shirin mu na yau. Sannan kuma za ku ji masu muhawarar suna tattauna wai ko akwai wata hanya da mutanen APC za su sha kan Aliyu ya sake dawowa cikin su. ba tare da bata lokaci bari an haɗa ku da muhammadu nasiru wakilin murya amurka a sakuta da jihar kebbi tare da bakinsa sani zauro da kuma abdullahi lamba malamai mu muna so yan jarida su tsaya su dubi kaduna su dubi borno su zo su dubi kebbi su wani aiki aka yi ma garin birnin kebbi na yi advisor ya ce zai biya ni ya biya ni na zo na yi yanzu member da civil service commission bai ba ni tabarin garanti sai bai ba ni ah, ah, ah, abin da farce allowance ba duk wanda ke iri na akalla in dai mutum zai faɗi tsakani da Allah hakkokin mutane da aka rike albashin mutane a tambaya yanzu menene wani ake kan mutane abubuwan ga a duba cikin gari har yanzu in kan yi birnin kabi a bambanta ta da cewa tsakanin headquarter local government da local government eh, ɗaya sauran jihohi wanda biyu ya shiga cikin kaduna ya ga irin yadda aka juya kaduna ta koma wanda biyu ya je kano ya ga yadda aka juya kano wanda biyu ya je maiduguri ya ga yadda aka juya to mu abin da muke fata ba mu zo zagin wani ba ba mu zo cin a hakkin nan da aka ba mu na amana ya samanta adalci ga ma'aikata samanta aiki ga ayyuka na raya ƙasa wan hayyo mu ba a taɓa kawo wani babban hamshaki a garin birnin Kano cewa ya zo ya karamar da kaddamar da aiki da ya kai naira miliyan dubu ɗaya ko miliyan miliyan dubu biyu da aka yi don ci gaban jihar Kano. in kuma an yi ina son isa ina aka yi musu. To yanzu alaƙa. Lokacin Aneru na ina ban gama ba lokacin Aneru na gwamna ya zo da wasan ju an kaddamar da ayyuka ya zo da cikin Abubakar an kaddamar da eh, ayyuka. Shi wannan yanzu wasu ayyuka aka yi muna da labarin an zo da wasu banjo an je an gwada wani fili da ake waye wani za a yi tara wani za a yi wurin abin da shanu to aikin nan aka wuce shi ya wuce a kashe miliyan ɗari ko miliyan ɗari da hamsin irin wannan aikin ya kamata a ɗauko wasu na aikin ci gaba suna ko ba suna yin wurin makarantun ne suna gina wasu abubuwa da jama'an ƙasa za su rayu ko shi kenan sai a bamu haka nan zube. to yanzu alhaji abdullahi lamba ficewarku daga cikin jami'ar APC zuwa PDP kana ganin kamar wani tasiri zai kuma wani mataki na kuka ɗauka ganin cewa kila ko sai wani. mutane ne da ke kunyan wayoni Allah mu dawo mu ce wurin eh, takarda wa maku duk su ba da gudunmuwa don a yi nasara amma karshen ta ya aka kwashe da su jihar da take babu duk wanda ya san jihar kafin shekara goma in ya dawo ya ganta bai ganin wani abin da ya canza don babu wani abin da aka kula mata an ba da kuɗi a yi aiki to ina aikin da aka yi To Alhaji Abdullahi, Alhaji Sani da yake muna so mu mai da hankali ne akan siyasa ka cokan. Da yake. Eh, abin da nika so gare ka. gaururar da aure lamba magana siyasa ta baka ba magana mulki ta kai ba ba magana mulki ba in zaka zaka in ya san magana mulki ta zai da ni ban kuma magana da shi sai dai ya yi buka sakataren gwamnati su yi da mai waya don sakataren gwamnati ya san mulki shi ya san abin da gwamnati ta yi aiki jihar ga sani zauro bai san mulki ba ban san wanda aka yi aiki jihar ba ni abu da ni sani siyasa magana siyasa ɗaya ta muka wannan magana wannan magana ajita da bamu ta siyata muke sannan tsakanta ina zuwa sannan ita magana gwamnati gwamnati yi kaza gwamnati bai yi kaza ba shi duk ɗan siyasa ka ji hina suka gwamnati yanzu to a yi tunanin wata ya zana da tawar koshin bai taɓa sukar ta ba sannan ta biyu bai taɓa sukar ta ba sannan a ce kuma gudu shi ka ba da arziki ba Allah ka ba su sannan mu mun san ci haka a ce kuma gudu me yasa ya kashe PPP ta da da audu lamba an kai da audu lamba an kashe PPP ta da ka ya mace fi ta yi yakuce, ta zan mutuware, ta zan gawa, ta zan iska wanda ya zan iska ka ɗauka shi kai cikin wace wace. Amma halin da muke ciki yanzu shin ɓannan da su audu lamba sun kuwa PPP can doli shin yanzu yan PPP na yadda da su? Ka tambaye shi kwam. Sannan su yan fifi sun anshe su amma bisa ba su gaskiya ba. audu lamba shi tunani bannan da yawa NTPP suna nan sun rubuta rana kaza ga wajen kaza audu lamba ya soke su rana kaza ga wajen kaza wani ya soke su suna nan sun aje magana cewa mu yi magana siyasa ba magana aikin gwamnati ke ba magana aikin gwamnati zaka zaka ji magana aikin gwamnati duk wanda a ci hakkabi ya sa Atiku Bagudu ya aiki ya yi aiki gwargwado gwargwado aiki gwamnati Atiku Bagudu ya yi aiki ko ana so ko ba so ko a tiku ba gudu ya nashi aiki wallahi wallahi aka zakanta sanda kana magana ba mai sama ansa ba sanda kana magana ba mai sama ansa ba aka zakanta ka ce sanda eh, kana magana wai ba ko da ce ni aliyu ya yi min riga ya yi min tago alhamdulillah aliyu ya yi min riga ya yi min tago amma aliyu ba ta suka te ba ban soki aliyu ba ko ina ban ci aliyu yi min hali ba ni alhamdulillah har gobe ina cewa aliyu bilki aliyu na an hali shi kuma na uwa da gwamnati aliyar ban bace ba har gobe ban bace aliyar kuma ban bace kare ne abba hakikanin gaskiya ni ina samu ga mutum ina samu amma halin da nake ciki yanzu Atiku gudu shi abuwa dole dole duk ɗan siyasa da bai kare Atiku gudu makin Allah ne ni wallahi ina kare Atiku gudu ga aikin da ya ji haka bi don ina da su don muna da wani ɗari biyu da wani abu dakata dakata dakata gwamnan Atiku bai aiki ba babu shi sannan dan an kwangilan da ake kan wanda ya aiki wanda ya aiki babu inda Atiku ba gudu ba wanda aka bai Atiku ba gudu ba ya biya Atiku ba gudu ya bashi kai Atiku ba gudu ya biya bashi kai Atiku ba gudu halin da muke ciki yanzu duk mai hasa da Atiku ba gudu shi a ciki a cikin wahala don haka a Atiku ba gudu shi ba shi ya baka ne gwanda ba Allah ya bashi kuma ɗan a Atiku ba gudu kace bai aiki ba da kai ciki don ka ce ha mai kuri'a dan kace Atiku ba gudu ba na kware bane da kai ciki don ka jira mai kuri'a dan kace Atiku ba gudu da kware na in aikin da yayi ka samu in aikin zunubi yayi da kai ciki in aikin sharri yayi da kai ciki audu lamba audu lamba mu komo mu Allah mu yi magana siyasa ba magana mulki ne kai ba magana mulki ban san mulki Atiku ba gudu abin da ayyukan da yayi ba ayyukan da yayi na sani bayyane ko muna da wadnuwa babu inda Allah ya tuko gudu bai yake ba wallahi ya kan mu ji tsoron Allah mu samu abin da gaskiya ta kila dai kai da kila biya ta aikin aikin ka ba kana da magana kana da kana da haƙƙin kai magana don kai mai aiki bai biya ka ba kana da haƙƙi gare shi duk zaben da mun kai cikin Najeriya in muka tafi ai haniya amma da an kasa Atiku ku da shi a ma babu inda an kai faɗa har muka bai lafiya da hada da gari Atiku ba gudu har ya kasance tulumbu ya ci teku ba gudu Allah shi ma albarka mun gode kwarai ka mikin ka salamu alaikum kuma in barka gwamnati in bantu harka gwamnati in harka siyasa za a yi da ni a tabbata in yi harka in ya koma na Allah raka gwanci a cimata ne barkar siyasa ne ka a tifa guda Allah shi ma barka mun gode eh, eh yanzu kai Alhaji Abdullahi me zaka ce akan waɗannan maganganun da Alhaji Sani sannan kuma wace irin dama ce ko ha gani wannan magana ne so mu duba eh, a fatta suna yankon wa ake bane ba nan bane abin da an tambaya na kun magana za mu yi shin jama'a sun zaɓe ka ne don biyan bukata Allah ya zaɓe shi don biyan bukata duk wani Allah ya zaɓe don biyan bukata kuma ya zaɓe kai ba da mulki kai kai zuwa Allah kai ka kare mai mulki kana aiko mala'ikunka su kare mai mulki kana aiko aljannuka su kare mai mulki mu ko muna roƙo Allah ya kare a tiku ba gudu Alhaji Abdullahi yanzu da yanzu da yanzu wani shiri kuma har abada ban yi amma duk wanda ya yi mun aikin da ba daidai ba dole a faɗe shi to mu ka ci ko mu ga mun aikin daidai ina so ba ni son dan gwandu wannan zalunci ne abin da ne in an ba albasa ruwa a ba yano

To juma bari mu tsaya nan sai Allah ya kama rana wato mu zo mu ci gaba da kawo muku wannan muhawara din kuma za mu duba shin wai maganar tsaye da dan takarar gwamna ne kawai take janyo waɗannan rigingimu ko kuma akwai wasu abubuwa da mutane ba su sani ba. su wanda suke wanda muhawara din yan cikin gida ne na siyasar kebi watakila za su gaya mana yanzu a madadin su bakin namu wanda sarakunan gargajiya ne dukkan su guda biyu wato sani zauro zannan gandu da kuma abdullahi lamba dan masani ya wuri tare da muhammadu nasir da shirya mana muhawara din aliyu mustapha sakwata ne a washington dc mun baku lami lafiya salamu alaikum